Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis sha shida ga watan Disambar shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar dominican ya hallaka mutane tara da ke cikinsa da alama 'yan jam'iyyar demokrata majalisar dattawan amurka suna da wani jigo guda daya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurinsu zartar da babban kudirin na zamantakewa da muhalli kafin hutun kirsimeti a mako mai zuwa gwamnatin isra'ila ta faɗa jiya laraba cewa ta ba da tallafin allurar virus miliyan guda ga shirin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya na covax kanan labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa masu sharki na ci gaba da yin tsokaci a kan taro da olusegun obasanjo da abdulsalam suka kira akan matsalar rashin tsaro a najeriya wannan ya kawo mu gabar cewa da alama zargin da ake ta yi na cewa shugaban kasa baya cin shawara baya ɗaukar shawara to yana nema ya tabbata za ku kuma ji cewa al'ummar karkarar lahari a yankin difa a jamhuriyar nijar sun bayyana damuwa dangane da yadda ayyukan haƙar mai ke gurɓata muhalli lamarin da ke shafan ayyukan noma da kiwo mun san gwamnati ya san da ku man fetur nan ba na mutum guda ne ba na duka 'yan kasa ne muna eh, kira ya shaye musu hawaye bayan haka muna kuma ɗauki da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku ba sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar florida da ke amurka ya hallaka mutane tara da ke cikinsa da suka hada da huze angel wani mai shirya waƙoƙi ɗan puerto rico kamfanin helidosa aviation group ya wallafa a shafinsa na twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata biyu da fasinjoji bakwai a lokacin da ya haɗari jiya laraba kamfanin ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na higuero da ke garin orlando na jihar florida jim kaɗan kafin ya nemi izinin sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na las americas a babban birnin jamhuriyar dominican sai dai kamfanin bai bayar da wani ƙarin bayani kan dalilan da ya sa matukan jirgin suka yi ƙoƙarin sauka ko dalilin da ya haddasa haɗarin ba filin jirgin saman ya dakatar da ayyukansa bayan haɗarin inda ya soke ɗaruruwan tashin jirage da alama 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka suna da wani jigo guda ɗaya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurinsu nazartar da babban kudiri na zamantakewa da muhalli kafin hutun kirsimeti a mako mai zuwa kamfanin dillancin yaɗa labarai na associated press da reuters da wasu kafafen yaɗa labarai sun rawaito jiya laraba cewa bisa ga bayanan da suka samu daga mutanen da suke da masaniya kan tattaunawar sanata joe manchin yana adawa ne da wani bangare na kudirin da zai tsawaita shirin biyan harajin yara da shekara ɗaya ya shaidawa in jarida jiya laraba cewa shi ma yana goyon bayan ba da harajin yara a kodayaushe kuma rahotannin da ake yayatawa cewa yana adawa da shigar da shi cikin kudirin mummunar jita-jita ce manshin ya bayyana adawarsa na adadin jimillar kunshin na shirin da shugaba Joe Biden ke goyon baya. Da farko dai 'yan jam'iyyar Democrat suna kan tsarin dala tiriliyan uku da ɗigo biyar kafin su rage shi zuwa kusan dala tiriliyan biyu domin kokarin samun saukin amincewa. To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, biyu bayan wani gagarumin taro da ba taba yin irinsa ba da aka yi abuja karkashin jagorancin tsofin shugabannin ƙasa guda biyu da sauran manyan masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro a najeriya masu sharhi irin su malam nasir zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya suna ci gaba da tsokaci akan wannan batu da galibi 'yan najeriya ke kokawa a kai a wata tattaunawa da na yi da shi Malam Zahardin ya ce akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wurin zakulo hanyoyin warware wannan matsala ta rashin tsaro a Najeriya. Sai dai na tambaye shi ko ya ga wannan taro sai ya ce. To na farko dai kowa ya san Najeriya tana cikin wani hali na haula'i kuma akwai buƙatar mutane su fito su samo hanyoyi. Duk wanda ya fito da cewa yana so ya samo hanyar da za a warware matsalolin da Najeriya take ciki. ya Allah a kudu ne ko a arewa to zai yi kyau a fito da waɗannan hanyoyi kuma a tabbatar da cewa an dangana su ga shugaban ƙasa. To bari mu duba wannan taron da aka kammala a jiya ya kaga shawarwarin da suka baiwa ainihin gwamnati. shawarwari ne da ko da dama ana ta gaya gwamnati illa iyaka sai a saurara a ga to wannan karin gwamnati za su ɗau waɗannan shawarwarin kuma za ta yi amfani da su wanda shine za ka iya kai doki a wurin da zai sha ruwa amma ba za ka iya tilasta masa ya sha wannan ruwan ba illa iyaka yanzu mu tsaya mu mai gwamnati za ta cikin 'yan waɗannan kwanakin masu zuwa To sai dai maganin da suka bayar cewa ya kamata gwamnati da shugaban kasa su rika daukan shawarwari wurin 'yan Najeriya da za su iya ba da shawaran hanyoyin da za a shawo kan matsalolin tsaro. to kana ganin wani abu ne da mm, shugaban kasa ko gwamnati za ta yi amfani da su ba tare da la'akari da cewa wannan hanyar ba hukuma ce za ta kawo ba wato baba tiran gini ran zane ai akwai irin wannan tsarin da ake kira national council of states inda tsofaffin shugabannin kasa da masu shari'a ah, na kasa tsofaffi da wasu manya-manyan mutane suke haɗuwa akwai wannan a cikin tsarin mulkin najeriya na cewa lokaci zuwa lokaci za su haɗu su duba domin su baiwa shugaban ƙasa shawara to wannan majalisa ta irin waɗannan mutanen ya kamata ce ita ce take aiki to kaga ga alama wannan majalisar ba ta aiki domin da suna aiki wasu daga cikin waɗanda suka kira wannan taron mambobi ne na wannan majalisar ya kamata a ce wannan abun sun yi shi da su da shugaban kasa kuma wannan ya kawo mu gabar cewa ga alama abubuwan da ake ta faɗa zargin da ake ta yi na cewa shugaban kasa baya cin shawara baya ɗaukar shawara to yana nema ya tabbata tunda idan da yana jin shawara ba na jin waɗannan mutane za su ware kansu su koma gefe su fara ire-iren waɗannan tarurruka kuma sai daga karshe suna so a aika shugaban kasa ya kaza to akwai kuma korafin da ainihin mai ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro ke yi cewa waɗanda suke taimaka ma ainihin 'yan ta'adda a arewacin najeriya suna da ƙarfi kana ganin lokaci bai kai ba da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki irin kan waɗannan mutane fiye da korafi a kansu to ai korafin da ya yi ne akan kungiyoyi ba mutane ba kungiyoyin nan suna yankin sahel kuma su ne ya zargin cewa suke ta assasa wannan abu kuma ko jiya na ji prime minister na mali yana magana cewa akwai wata babbar ƙasar duniya wadda ta yi musu mulkin mallaka ita ce ga alama suke zargin tana taimakawa waɗannan 'yan da kayan baya suna ta abubuwa a can arewacin mali wanda harkokin da suke shine ya fantsama ya shiga ƙasashe irin su nijar su burkina faso su najeriya da su cadi da kamaru Alan Nasiru ke nan tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya. yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu jami'ai a kasar philippines sun ce an kwashe dubban mutane zuwa kudanci da kuma tsakiyar philippines a yau alhamis yayin da wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske ke tunkarowa hukumomin kasar sun gargadi jama'a da suka wuce wa cunkoso bayan da aka samu mutum na farko da ya kamu da samfurin omicron na coronavirus a kasar masu hasashen yanayi sun ce sun gano guguwar rai a baya wadda ke dauke da iska mai gudun kilomita 185 a cikin sa'a daya da guguwar da ta kai kilomita 230 a cikin sa'a daya gabas da kudancin surigo na lardin del norte tana busawa arewa maso yamma da karfin kilomita 25 cikin sa'a guda masu hasashen sun ce ana sa ran guguwar da ake kira da odeta za ta afkawa tsibirin dinagar da ke kudu maso gabashin kasar a nan gaba yau alhamis an sanya lardunan kudanci da tsakiyar ƙasar da dama kan faɗakarwa na guguwa an gargaɗi mazauna yankuna da su nisanci ƙauyuka da ke gabar teku da kuma wasu sauran yankuna masu haɗari saboda yiwuwar ambaliyar ruwa zaftarewar ƙasa da inda guguwar za ta wuce. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To badalla. A jamhuriyar Nijar kuma shugabannin al'ummar karkarar lahari da ke yankin Difa sun bayyana damuwa dangane da yanayin da ayyukan haƙar man fetur suka jefa su ciki, inda gurɓacewar muhalli ta shafi ayyukan noma da kiwo. Saboda haka suka buƙaci hukumomin ƙasar su dubi wannan al'amarin tun kafin abin ya tsananta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lura da irin babbar barazanar da rayuwar jama'a ke fuskanta a yankin Agadem inda kamfanin CNPC na kasar China ke ayyukan haƙar man fetur ya sa sarkin garin Lahari Muhammad Sanusi tattaki zuwa nan birnin Yamai domin sanar da hukumomi halin da al'umma ke ciki kamar yadda ya bayyana a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ƙungiyar Rotab. amma guda zuku kawar na tirtirin da na amma gurkanin zukur sarki muhammad sanusi a cikin harshen tubanci ya ce muna cikin mawuyacin hali a saboda haka ne wasu suka fara ƙaura domin kiwo shine aikin da muka fi dogaro a kansa amma kuma dabbobinmu suna ta mutuwa ba sa samun sararin su kiwo saboda yadda aka jirge kayan aikin shimfiɗa bututu man fetur ba abin da ya kawo mana sai matsaloli ba makarantu ba asibiti ba ruwan sha kuma kamfanin china bai taɓa ba yaran mu aiki ba A cewar sarkin lahari a zuwansa nan ya mai ya shigar da takardu a wasu ofisoshi da suka hada da ma'aikatar man fetur, majalisar dokoki, ofishin babban jami'i mai kula da shiga tsakani, amma kuma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Wannan ya sa shugaban kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Ali Idrisa jan hankulan mahukunta a dubi wannan batu da idan rama. Mun san gwamnati ya san da man fetur nan ba na mutum guda ne ba ko fami guda ne ba na duka 'yan kasa ne muna eh, kira ya shaye musu hawaye eh, in gwamnati bai shi ba muna da wasu eh, hanyoyi muna da nan justice na niger muna yi mu taimaka musu su kai kara muna yi mu kai karan wannan a sai kuma ecowas muna yin kai karan wannan a union african sha'anin man fetur a nan nishar wata haraka ce da masu fafutuka ke gunaguni a kanta sakamakon rashin samun cikakken bayani akan yadda ake gudanar da ita Muhammadu Ciroma Isami shine daraktan tsare-tsaren ayyukan kungiyar Rotab. Kundin tsarin mulki na ƙasa ya tilasta musu su ba 'yan ƙasa labari dalla-dalla da abin da ake haƙowa da abin da ake samu da kudaden da ke shiga amma kadi ba wannan labari babu su waɗannan tsararrun mutane kudi yana shiga cikin aljihunsu tunda akasari an aka ce a raka kasuwanci na man fetur kasa akwai kamashu eh, kamashu wanda ake bada kenan su wannan kamashin ana ba su kuma kuɗi suna shiga cikin aljihun su kenan su lahiya launin gare su amma a kasa kuma a talakawa na kasa bai ta kira kira ba wani ci gaba bai kawo na a zo a gari. a shekarar 2011 ne jamhuriyar nijar ta fara sayar da man fetur ɗinta a kasuwa inda a kowace rana ake haƙo ganga dubu ishirin daga rijiyoyin a gadam da ke yankin difa waɗanda ake tacewa a matatar soras da ke zandar ganin yadda ake tafiyar da abubuwa kamar yadda ake bukata ya sa gwamnatin kasar haɗa gwiwa da hukumomin jamhuriyar benin don fitar da man zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da a yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗawa yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar mai fetur dangane da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya citura sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. tun bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan maris din shekarar 2021 nau'in astrazeneca a najeriya hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba, don jin karin bayani game da allurar rigakafin na corona. To dakta barka da wannan lokaci. salamu alaikum barka da yamma Hajiya Hawa. Za ka yi mana karin bayani game da allurar rigakafin corona don har yanzu 'yan Najeriya suna da ta ba ba kan sahihancin allurar. Wato allurar rigakafi ba kamar a ah, maganinka ne yau da kullum kamar a ce ka je ka sha panadol ko kuma kana wani ciwon ciki ka je a baka ko wani antibiotic antibiotic ko wani waye wanda yake zai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum sinadari ne sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi a ainihin kwaya cutar wato wani bangaren ta ko kuma ita kanta kwaya cutar gaba daya wanda aka aha kashe wanda ake cewa killed ko kuma a ce an raunana ta wanda ake cewa wato weekend ko kuma wani bangare na jikinta da take fitarwa to wannan shine ake dauka sai a sawa mutum to wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa in yi sosai ya ginu ya gano kamar duk lokacin da ita kawai cuta ta shigo ta gaskiya to sai jikin mutum ya yaƙe shi wato lura kafi abin da suke shi ne su suna ainihin wato kamar zabar da jikin mutum ne akan ya shirya ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya garkuwar jikin mutum shi yake wa kansa magani so haka suna taimaka wannan shine ainihin allurar rigakafi sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa cewa allurar rigakafi ta yi aiki sosai ko kuma za ta yi aiki sosai ba na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru jikinsu ya fi ansawa ya fi shirya wa jinyar shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan idan lokacin da kafi yara za mu ce kafin yaro ya cika shekara biyu nan a je masa a je masa duk allurar rigakafi da ake yi wannan shine dalili sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum wato farin jini shi jinin mutum wato ya kasu karfi biyu akwai ja akwai bangaren fari to bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum su suke fidda sinadarin da yake yaki da cuta to idan mutum yana cin abinci isasshe to ya fi samun su idan za su fi wato za a fi haifuwar su a jikin mutum kuma ainihin ya fi tasiri sannan kuma mutanen da suke da rauni wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum saboda haka idan ma ka ba mutum allo kafi ba dole bane jikin mutum dan saboda yana yaki da wancan ma abin ka gani yana yaki da sankara yana yaki da abubuwa da yawa to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba haka kuma mutanen da suke da cututtuka kamar a ce mutum yana da ciwon siga kamar mutum a ce yana da hawan jini sannan kuma ko kuma mutum a ce yana da ainihin wato irin yana shan maganin da ike yana rage garkuwar jikin mutum sannan kuma irin mutane kawo masu kamar tuberculosis da mutanen da suke da kamar wato cuta mai karya garkuwa da ake cewa HIV duk suna da wannan sannan kuma akwai mutanen da suke da hormonal imbalance shi ma suna samun duk wannan za a samu garkuwar su ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo ya keta ba shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga kamuwa da cutar? Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da za mu ce yana da kariya ɗari bisa ɗari babu ba wai a ba ko ma menene ko kwaya ce ko kafso ne kai ko tiyata za a yi mutum ai babu garanti sai mutum ya fito saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake ya fi karfin sanin mutum kullum likitoci ya suke jikin mutum Allah ya yi shi wanda yake ilimin sa ne shi ya shi baro kansa sani da tabbatar muke da cewa a yaran likita babu wani abu da muke kira 100% babu wani muke cewa never ko babu wani abin da muke cewa exactly duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita ba sa cikin harkar likita saboda Allah ya ya gina jikin mutum ta ilimin da yake shi kawai ya san wannan abu shi yasa kullum a cikin koyo muke menene dalilin da ya sa ma ake yin allurar su biyu na san yan Najeriya suna so su ji wannan dalili me yasa idan mutum ya yi ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya ji ya yi ta biyu kuma yawa to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin ita kanta sinadarin allurar a yanzu ka duba a cikin allurar ma akwai wanda ake sau daya wanda ake kira kamar jansan an jansan ta corona kenan kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum ai akwai wanda muke tikenda wanda ita ma da sau daya ake yi sai kuma da zamani ya canza da ake yi sau biyu amma akwai kuma kamar su meningitis da yellow fever a kinga sau daya ake yin su saboda haka ya danganta ga yadda aka yi shi na faɗa muke da farko rigakafi ana yin sa ko kwayoyin cutar gaba ta a kashe ta kamar wato kamar a ce patosis jinyar da take kawo eh, mashako ha gani to ita wannan kwayar ce gaba ɗaya ake kashewa sannan kuma akwai wanda yake ba ma kwaya cutan ba a wani bangare da kwaya cutan ya fitar na jikinsa kamar da ake substance kamar kamar tetanus to akwai wannan sannan kuma akwai wanda ke kwaya cutan gaba ɗaya amma kuma ka raunana ta kamar su polio irin su measles su meningitis wannan kwaya cuta ce aka raunana ta ake cewa life attenuated da ranta amma kuma ba ta da ƙarfi to ya danganta ga yadda sanadarin ya fito shine za a ce ko za a yi sau ɗaya ko za a yi sau biyu shine ainihin wannan abu kamar polio kin ga ka duba ai kamar su hudu ake yin ta saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin to zai kara karfin sa ne kamar ake ce kamar ana boosting din shi ne to haka abin yake tafiya kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su yawanci in banda kamar Johnson and Johnson din nan akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell ya rasu sakamakon cutar corona labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin to 'yan Najeriya suna ta tambaya to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai me zaka ce wa 'yan Najeriya game da wannan? Eh gaskiya ne wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a bangaren sa ba a ba zai fahimta ba. Mutuwar Mr. Colin fowell da ake cewa tana da alaka da corona wannan gaskiya ne. kuma idan kika duba ah, a cikin ah, bude wannan magana da muka fara na faɗa miki allurar rigakafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da karfi ko kuma ya kai matsayin da ba zai iya ansa kiran rigakafi ba to rigakafin nan ba zai musu aiki sosai ba na farko dai mustapha wal din ya kai shekara wajen 84 na jin kaga ya manyanta haka a sannan kuma a chief of staff din shi mustapegi siprino ya faɗa cewa yana da sankara ta jini wanda ake kira multiple myeloma kuma wannan sankara tana kama sojoji ne fararen jini ko kuma fararen kwayoyi na cikin jini wanda ke dama su ne sojojin to iya da sankara kansa ta wannan jinin sannan kuma bayan wannan nan yana da wanda ake cewa Parkinson's disease wanda ke shi ma wanda shi ma ya daga cikin chronic disease da ake faɗa wato kamar cutuka da suke ɗaukar lokaci a jikin mutum wanda ake ga mutum hannun suna karkarwa to wannan abubuwan yana tare da su sannan kuma ga ga girma saboda haka ba an mamaki ne idan wato ainihin aka ce ya ɗauki wannan allura ba tare da ta masa kariya wajen mutuwa ba ko mu jama'a su sani idan fa mutum lokacin ya yi fa babu wani abin da za ka masa ko ka tara likitocin duniya nan ba da za a yi ka ce wai ba zai mutu ba wannan magana ce ta gaskiya kuma ainihin irin wannan shi ake kira breakthrough infection a turanci wato mutumin da bayan an masa a allurar rigakafi sannan kuma ya sake samun wannan akan samu ɗaya a cikin kamar mutum dubu ɗari to haka ba abu ne wanda ake da aka yawan ake yawan samu ba saboda haka ba abin da ya kamata a ce an damu bane a kai sai dai kuma da tun farkon rigakafin da muke na corona a cikin shirin da muke yi muke cewa ta fi illa idan ta zo ta fi gangara mutanen da dama suna da raunin jiki tun tun dama kika tuna shirin mu na farko tun a watan uku cewa mutanen da suke da raunin jiki musamman a ce masu ciwon siga masu HIV AIDS masu tuberculosis masu abin nan masu hypertension masu wanda ke suna shan maganin da ke kashe eh, rage wasu garkuwar jiki da kuma mutanen da ke dama akwai yunwa a su da kun rauni to sun fi samun irin wannan saurin a ce corona ta kashe su amma za a ga mutumin da yake kuruciyarsa to za a ga cewa dama garkuwar jikinsa iya da karfi kuma duk ma rigakafi ko ba na corona ba duk rigakafin da aka ba mutum wanda yake dama iya da karfin garkuwar jiki to ya fi tasiri. In Najeriya abin da ma ya fi damun su shine irin matakan kariya da ake dauka na cutar corona su sa abin rufe hanci wanke hannun nan da rashin shiga cunkoso da sauransu. To shin idan mutum ya karbi rigakafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan matakan kariyar? Ina ai lokacin da mamakin ce ɗauki rigakafin ma shine ma ya kamata ma ya kare kan nasu iya eh, yawan dauki wannan matakan kariya saboda na farko wato daukar rigakafi kai ka kare kanka to amma kuma rigakafi ba ta hana cewa kwayar cuta ta fito sabuwa ta shige ka kuma idan ta shiga kai za ka iya yaɗa wani har yanzu saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa hard immunity ba wato akalla kashi saba'in na mutanen da yake matsayin su ya kai kamar a ce daga shekara goma sha takwas zuwa eh, zuwa sama na ƙasa to in ba a samu wannan matsayin ba za a ce an samu wato kariya na kasa gaba daya ba don ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a wannan ya fesa maka wannan ya fesa maka kai ma ka ɗauka ka je ka fesa wancan kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa kamar a ce ka je har a ci sai an kwantar da mutum a asibiti ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen jin wannan dai wahalan da ake shiga shine tiki zai hana a shiga saboda haka shi yasa muke cewa ko da an maka allurar rigakafi guda biyun to ya kamata ka kare kanka dan saboda kada sabuwa ta shigo maka kuma ki sani ana samun mutation tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can akwai wani kala a can kamar da ake cewa akwai wata kala ta shigo ta India akwai wanda irin wanda ta ce ta South Africa akwai wanda ake ce ake ake ce mata irin ta ta Ingila to kinga canja kama take yi to kaga in ka kare kanka ma wani wani kala ta shigo kaga sai ka ta mutum illa masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida malama Hauwa. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fatan ado salati goma ga annabi rijau suka ce duk da cewa mun san da wuya mai hali ya iya barin halin shi to amma muna addu'ar allah ya sa wannan karin albashi da aka yi wa 'yan sandan najeriya ya zama sanar kawo karshen karban na goro da suke yi a hannun jama'a domin duk bakin da ya saba faɗin allah ya raya ko gidan mutuwa ya je allah raya zai ce sako na gaba ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa yunkurin tsofaffin shugabannin najeriya abdulsalam abubakar da olusegun obasanjo na samo mafita akan matsalar tsaro da ya addabi najeriya musamman a arewa hakan abin yabawa ne matuka daga karshe nake addu'a allah ya sa haka ta cimma ruwa. wannan sako na cewa salam voa hausa ya allah mun tuba ka ji kanmu ba don mun mutu ba ka kawo muna ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da ke addaban ƙasar mu najeriya amin sako daga na mai umar makira da ya haya danno azare sako na gaba na cewa salam voa hausa da allah ku isar min da sako na zuwa ga shugaba buhari don allah dan manzon allah idan laifi muka masa abubuwa suka zama haka a najeriya to yayi haƙuri domin wallahi al'ummar ƙasa musamman talakawa suna cikin wani hali sako daga bala muhammad damban jihar bauchi wani sako na cewa salam voa hausa muna addu'ar allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen zubar da jinin bayin allah a najeriya daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga sakonmu na ƙarshe na cewa hare-hare 'yan ta'adda arewacin najeriya ya zama tamkar gobarar daji a duk yankin arewacin najeriya dacen talakawa ne suke shan wannan ukubar yanzu kuma ta'addancin nasu ya zama ba ga talaka ba har ma ga shugabanni da sarakai da 'yan majalisu da kwamishinoni da sauran matafiya akan manyan tituna da kanana a arewacin najeriya inda ko a kwanakin baya sun kashe kwamishina a katsina da kuma dan majalisar dokoki a jihar kaduna ita kuma gwamnati da an yi magana sai ta ce wai tana iya bakin kokarinta akan wannan matsalar to allah mun tuba ka kwace mu daga haruna boda in kaibo karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar florida da ke amurka ya hallaka mutane tara da ke cikinsa da suka hada da huze angel wani mai shirya waƙoƙi ɗan puerto rico kamfanin helidosa aviation group ya wallafa a shafin sa na twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata biyu da fasinjoji bakwai a lokacin da ya haɗari jiya laraba da alama 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka suna da wani jigo guda ɗaya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurinsu na zartar da babban kudiri na zamantakewa da muhalli kafin hutun kirsimeti a mako mai zuwa kamfanin dillancin yada labarai na associated press da reuters da wasu kafafen yada labarai sun rawaito jiya laraba cewa bisa ga bayanan da suka samu daga mutanen da suke da masaniya kan tattaunawar sanata joe manchin yana adawa ne da wani bangare na kudirin da zai tsawaita shirin biyan harajin yara da shekara daya Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke na agogon gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. da kuma Julie laser da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.